Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma VOA zango na 200.5 zango wato VOA Africa kenan. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau da ya kasance na karshe a yau yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za mu so mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa kamar yadda muka saba a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan jawabin shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya yi wa ƙasa bayan komawarsa gida daga dogo jinya da ya a london kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. ta dai 'yan sandan Spain sun harbe mutumin nan da ake zaton shine direban motar nan da aka yi amfani da ita wajen kai hari a ranar Alhamis da ya hallaka mutane a Barcelona har lahira. A karshen tsananin farautar, 'yan sanda sun kashe Yunus Abu Yakub a wata aron gama da shi a yau litani a wani ƙauye da ya shahara wurin noma mai tazarar kilomita 45 daga yammacin barcelona hukumomi sun ce an harbe shi ne yayin da yake kokarin tada wani abu da ake gani bab ne a jikinsa wani mawallafi a kan wannan harin ta'addanci na barcelona ya ce sun tabbatar da harbe yunus abu yakub har lahira a garin da ake kira subrat 'yan sanda sun ɗora a kan shafinsu na twitter a yau litinin cewa bayan rahoton farko mutumin da yake a ƙauyen brat ya sa wasu ya sa bam a jikinsa na ƙoƙarin kai harin ƙunar bakin wake ministan harkokin cikin gida a catalan joaquim form ya faɗa wa gidan rediyon catalonia cewa dukan ga dukan alamu yunis abu yakub ne ya kai hari da babban mota a ranar alhamis wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyar bayan amurka ta share shekaru da dama tana yi wa yakin afghanistan kallon bata lokaci ne a yau litinin ne ake sa ran shugaban amurka donald trump zai yi bayani game da dalilan da ya sa amurka za ta ci gaba da kasancewa a ƙasar ta afghanistan da ke kudancin asiya a jawabin da zai yi da yammacin yau a barikin soja na fort mayor a wajen washington akwai alamar shugaba trump zai sanar da aikewa da karin duban sojojin amurka zuwa afghanistan a matsayin faɗaɗa yaki a cewar rahotanni da yake jawabi a jiya lahadi sakataren tsaro na amurka jim mattis ya ce ya ƙi faɗan ufan a kan kalamu ko kuma bayanai da aka buƙaci daga gare shi ciki har da adadin sojoji da za a aiki a ƙasar ta afghanistan fadar white house ta ce jawabin na shugaba trump shi kadai ne zai fayyace matakan kasar da za ta dauka a nan gaba a kasar afghanistan waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc war gidan shugaban zimbabwe grace mugabe ta koma gida a jiya lahadi daga afirka ta kudu inda ake tuhumata da dukan wata matashiya a cewar rahoton kafafen yada labaran hukuma ministan hulɗan ƙasa da ƙasa afirka ta kudu ta baiwa uwar gida shugaban zimbabwe kariya ta diplomasi a jiya lahadi inda take inda ake daukan wato aka dora mata takunkumi wanda ke hana ta ketarawa akan iyakokin na afirka ta kudu ministan da ake kiranta mate nkona masashiban ta ce ta tabbatar da kariya da kuma alfarma akan uwar gidan shugaban zimbabwe dr grace mugabe in ji ministan cikin gidan a wani jawabi da aka buga a shafin gwamnatin kasar a jiya lahadi uwar gida mugabe ta isa birnin harare ne da mijinta robert mugabe mai shekaru 99 a cikin jirgin kasar a jiya lahadi Yau ne ranar 21 ga watan Agusta a jihohin Amurka hamsin baki ɗaya suka sha kallon husufin rana abinda ya baiwa dukacin al'umman Amurka damar ganin yadda wata ya shiga tsakanin duniyar ɗan adam da kuma duniyar rana. Wanda hakan de ya sa inuwa ya shige laimar duniyar mu? Yanayin abinda zai wakana ya danganci inda mutane suke ne. idan kana hanyar da hosifan zai auku sosai za ka kalli yadda wata baki ɗayansa zai rufe idan kuma kana wajen hanyar husufin za ka kalli yadda wata zai wuce rana amma ba zai rufe ranar baki ɗaya ba an dai umarci mutane da cewa ko ina kada kake kada ka kalli ranar kai tsaye ba tare da madubi na musamman domin kallon husufin ba amma inda za a iya kallo ba tare da madubin na musamman ba shine inda wata ya rufe ranar baki ɗaya amma kuma kamin a kai ga hakan mutane za su iya su kalli husufin ba tare da ainihin madubin ba saboda ba kasafai ake samun irin faruwar wannan abu ba rabon amurka da ganin wannan husufin rana zai tun shekarar 1918 sa'annan husufin na gaba da zai sake aukuwa zai auku ne a shekarar 2024 labaran duniya kenan kuka saurara Bawan jawabin sa ga ƙasa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya aika wa Majalisar Tarayyar ƙasar takarda domin shaida mata ya komo bakin aiki kamar yadda ya yi kafin tafiyarsa jinya da ya miƙa ikon shugabancin ƙasar ga mataimakinsa. Wakilin Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani. daman da yau da safe a najeriya shugaba muhammadu buhari ya yi jawabi ga 'yan ƙasa inda ya gargaɗi da kakausar lafazi akan yunkurin da wasu suke amfani da shi wurin kawo da rabuwar kawuna da kuma ta da zaune tsaye da burin raba kan najeriya inda yake ba da tabbacin cewa najeriya ƙasa ɗaya ce dunkule kuma babu hanyar rabata ta to akan wannan wasiƙa da shugaba muhammadu buhari ya aike majalisar ƙasa na tuntuɓi sanata ahmed sani rimin bakura domin in ji ƙarin haske da kuma muhimmancin rubuta wannan takarda a daidai wannan lokaci muhimmancin wannan wasiƙa shine ya daidai da tsarin mulki sashe na ɗari da arba'in da biyar kamar yadda wannan sashe bukata idan shugaban ƙasa zai yi tafiya hutu ko kuma ya ji bai iya gudanar da ofishin shi to zai rubuta ma shugaban dokoki da kuma shugaban dattijai to yanzu ya rubuta ya ce zai tafi hutu ya kula da lafiyar shi ya sake rubutowa cewa ya dawo saboda haka alhamdulillah ya cika ka'idar mulki in ko yanzu idan ya ji zai sake ko ba gobe ko a yau ma ya sake rubutawa cewa zan sake komawa abin da kawai ake nema gare shi kenan ya aika da wannan wasiƙa ta kai hannun shugaban masar dokoki da shugaban masar dattijai kuma sai ya sake rubutowa babu wani wa'adi da aka ɗiba cikin tsarin mulki. ka ji jawabin da ya yi kamar kowane ɗan najeriya ya ka fahimci ko me za ka iya cewa dangane da bayanan da shugaba buhari ya yi. To wannan jawabi ya ƙara hitowa ƙarara ya faɗi cewa shi fa wannan gwamnatin tashi ba ta wasa ba ce. Waɗanda suke ganin suna amfani da damar da suka samu na yayi tafiya to ya dawo kuma insha Allahu ba wai magana Boko Haram ba ko mutanen nan da suke katsalandan da ƙoƙarin amfani da wata dama su kawo hitina don magana wai wani rarraba ƙasa ko kuma wani sauye-sauye da suke tunanin a yi ga abin da ya faɗa majalisar dokoki ita ce aka zaɓa da yi magana da yawun mutanen da suka zaɓi ta. To amma a yanzu bisa ga wato hurrutan da ya yi ko bayanan da ya yi me ku 'yan majalisa za ku yi domin ku tabbatar da cewa abun da ya kuduri dinnan ya tabbata tun da kuke da alhakin tabbatar da duk abun da gwamnatinsa za ta yi. A to mu abin da za mu shine mu jira mu ga abin da zai kawo. Idan abin da ya kawo a gaban majalisa ya na bukata a yi wata doka za a yi doka insha Allah. In kuma yana neman a bashi a kara mashi kuɗi a cikin kasafin kuɗi za a kara mashi insha Allah. To Malam Ira aka ce kyan alkawali cikawa. Kwarai da gaske. To ɗazu dama mun yi ma masu sauraron mu alkawalin cewa bayan bayanin da muka yi musu za mu sake dawowa mu bayyana musu lokacin da su ma a afirka za a yi irin wannan abin da muka gani na tarihi inda eh. abin da muka fi sani a gida da cewa wata ya kama rana ko kuma husufin rana din nan hmm. to cika alkawalin nan to na san dai cewa lokacin na wani abu ya faru a nan mutane ma gida rana ta riga ta faɗi. Haka. Saboda haka ba su yi kallon da muka gani ba amma an sun biyo mu ta shafukanmu na Facebook. a sun gamu muna bayani kuma sun ga hotunan su na sai yanzu duk wani gidan talabijin da aka buɗe za a ga hotuna abubuwan da suka faru din nan amma kamar yadda muka faɗa shine cewa masu kallon mu masu sauraron mu a Najeriya mm. a nan gaba idan Allah ya kai mu da rai da lafiya a shekara wannan mai zuwa eh. shekara ta da goma sha takwas kenan eh. akwai husufi na wata da za a iya gani daga Najeriya a daren ashirin da bakwai ga watan Yuli hmm. na shekara mai zuwa. Akwai husufi na wata da mutane za su iya gani daga Najeriya za su gani sosai 27 ga eh, watan Yuli. Ba na rana irin wanda muka gani ba yau. Ba na rana irin eh. wanda muka gani ba. Idan mm, masu sauraron mu suna so su ga husufi na rana ne mm. kamar irin wanda muka gani a nan Amurka yau mm. sai dai su haƙura sai zuwa ranar 21 ga watan Yuni. wato ashirin da ɗaya kenan ga watan Shida. na shekara ta dubu biyu da ashirin. wato nan da shekara biyu da watanni goma mm. kusan daidai saboda kin san yawa ashirin da ɗaya ne ga watan eh, eh, agusta eh, ashirin da ɗaya ga watan yuni kuma wato watan shida na shekara ta dubu biyu da ashirin idan allah ya kai mu a wannan lokacin akwai husufi na rana mm. da za a iya gani daga afirka mm. a lokacin da mutum zai fara gani ya danganta daga garin da yake tukunna kamar yadda mu ma na amurka daga wasu jihohi sun gan shi din mu kuma mun ga eh, dai mun gan shi dai wani abun eh. nan an fara ganin sa a jihar Oregon kafin eh, ya zo nan kuma muka fara gani a ah, idan lokaci ya kusanto za mu kara bayani wa masu sauraron mu mm. amma dai su rubuta a kalandar su waɗannan guda biyun da muka ambata cewa akwai husufi na wata a ran 27 wato daren 27 ga watan yuli mm. na shekara ta 2018 shekara mai zuwa kenan Eh, wato akwai bayanai da muka yi da dama da babu shakka a wannan ɗan lokaci da muke da shi ba za mu iya sake maimaitawa masu sauraron mu ba sabili da haka ina tsammani sai dai mu shawarce su idan eh, suna cikin waɗanda ba su samu lokaci sun gan mu kai tsaye ba hmm. a shafinmu na facebook sai muna eh, cewa su sake su sake zuwa su duba domin akwai bayanan da lokaci ba zai baka damar ka yi sa wannan hmm, domin kamar daga cikin bayanan nan akwai bayanin tabbacin me ne ake yi a san cewa za a yi hosifi lokaci kaza rana kaza lokaci kaza a wuri kaza akwai duk bayanan da masu sauraron mu suna so su ji wannan bayanin mm. suna iya kallon wannan bidiyo da muka yi a shafin mu na facebook yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, Madalla, kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan jawabin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa ƙasa bayan koma wasu gida. daga jinya a birnin london yaya kuke gani a wani musamman ina kuke gani ya kamata shi shugaban kasa ya fi mai da hankali a kai musamman a cikin waɗannan batutuwa da ya ambato da suke addabar najeriya kama daga batun harkokin tsaro ayyukan ta'addanci haɗin kan ƙasa tattalin arziki ilmantarwa da dai sauransu. Hadeja to muna tare da wani a Hadeja kai tsaye a Hadeja wake bisa layi a Hadeja. Sunana Ahmed Adaye daga Hadeja. Yawa to Malam Ahmed barka da yammacin yau. To sai a aiki. Lafiya lau ina kyauta da zaton ka saurari jawabin shugaban kasa. Eh kwarai kuwa na ji dukkanin abin da shugaban kasa Buhari ya faɗa. Yawa to wani tsokaci za ka yi a kai? eh to a gaskiya kamar yadda al'umma suke ta yi wa shugaban kasa buhari addu'a kan ya dawo domin ya ci gaba da aiki a sai dai layin naka ya tsinke to bari mu tafi malam ahmed layin ka ya tsinke to bari mu nufi kaduna wake bisa layi a kaduna to sunana ibrahim alaramma mariga cikin kaduna to malam ibrahim barka da yammacin yau yawa gaskiya mun yi murna da dawowar shugaba muhammadu buhari kuma mun ji dukkanin bayanan da ya yi bayanai ne masu so sarai kuma da fatan za a ɗauki matakai musamman ganin cewa waɗanda suke so a raba wannan ƙasa to amma ba na son babu buhari ya manta da talakawa waɗanda suka zaɓe shi kuma ga yanayi yadda ake ciki na rayuwa na tsadan abinci da kayan masarufi gwamnati ya kamata ta wani abu a kai ga matsala ma na wutar lantarki da muke fama da kai muna ana ta faɗi tashi a kan shi yana da kyau gwamnati ita ma eh, matsayin shi na shugaban ƙasa eh, ko da ma a canza cinikin ga kamfanoni da aka yi kasance neman tare da kashin gwamnati hakan zai ƙara inganta wutar lantarki da baki ɗaya To Malam Ibrahim mun gode to bari mu tafi jihar Abia. Jihar Abia sai a rage rediyo ko kuma a nisance shi don mu ji juna ko? Eh, wa alaikum salam wa ke bisa layi. Muhammadu Buhari ne daga Abba Abia State. A a a a takwaran shugaban kasa kenan. A a a suna ba. A a to to Allah ja zamanin ka. To ka ji labarin eh, eh, ka ji jawabin takwaranka amma fa shugaba. A'a sosai ma yau yau ma ko kasuwa ban je ba yau ini ne yau kallon magana ta yau. Yawwa to eh, wani tsokaci za ka yi game da jawabin nasa? a lalle tsokaci zan yi shine da ina masa barka da zuwa dai kuma lalle abubuwan da ya faɗa hakikanin gaskiya mun ji daɗi irin yadda ya karbi kamar kokarin da mutane suka mishi da addu'o'in da yake kuma da matakin da zai dauka a bangaren mm. boko haram da ainihin waɗannan masu fafatakar raba ƙasa kuma lalle hakikanin gaskiya mun ma muna goyon bayan irin haka saboda lalle hakikanin gaskiya bayan tafiyan shi eh. abubuwa jiya sun canja wanda mu anan mazamna abba a gaskiya ba mu taɓa sanin haka ba sai kwanan nan bayan ya yi tafiya har suna tsokacin ma kamar baya da rayuwa yasa suke ta abin da suke ga dama to amma hakikanin gaskiya mun san muna sa ran insha Allah da mutum ne mai adalci hakikanin gaskiya za mu ga gyara wato a takwaran shugaban kasa dole ja maka birki nan domin akwai wani da ya kira yana jira nan daga jihar Taraba to wane ne bisa layi a Taraba to shi kenan yawa to mun gode yawa mun gode yawa mun gode to a Taraba wa ke bisa layi taraba ina jin layin nashi ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan jawabin da shugaba muhammadu buhari ya gabatar ga 'yan najeriya bayan komawarsa gida daga jinya inda ya taɓa batutuwa da dama da suke sosawa eh, al'ummar kasar rai bari to mu nufi fatakwal wake bisa layi a fatakwal ni isa musa ne To Malam Isa barka da warhaka. Muna yi ma Buhari maraba. Allah ba shi dogon rai. Abu wanda muke so da su akwai sojoji a Maiduguri a tamake su da su a biya su a dawo da su a gidan iyalinsu. an jima. Ya wato Malam Isa mun gode da wannan mm. gudunmuwa ka to bari mu nufi Nijar. Wake bisa layi daga Nijar. Wake bisa layi layin na layi to layi shi ma shi ma ya tsinke kuna san Naija Naija Naija to a Naija ne Naija ne mina ne ko a jihar Naija ne ko Eh garma goma a tarafi Yawa to wake bisa layi Muhammad Ahmad To Malam Muhammad barka da warhaka ga fili naka ne yanzu. To a gaishe ku barkan ku da kokari. Barka ka dai. Yawwa kullum ina kokarin samu su yau Allah ya nufa. To yau Allah ya nufa ka same mu ina gudunmuwa ka ga shirin. Ta gudunmuwa da shirin shine lantar shugaban kasa Allah ya kara mai lafiya farko a dan da zamani. Kuma Allah ubangiji ya tsare shirga shirin masu shirin. Mhm. Bayan haka nan maganan da ya gaskiya ne kuma allah ubangiji ya sa yadda ya faɗi ya awatar da al'amarin a aikace wa'annan mutane masu neman su raba ƙasa allah ubangiji ya sa ya yi wani abu a kansu wato mun gode malam muhammadu so bari mu nufi bauchi kuma inda za mu kuma eh, eh, dasa aya kenan yau wake bisa layi a bauchi Alhaji Sani ya loma gama gumo Shoro lokal gama Board State Ya wato Alhaji Sani kai ne cikamakin wannan shirin yau. Eh, eh, ana rage ma Buhari daraja ana ai waliyin Allah ne ya dawo daga jinya. Allah kuma ya kara masa lafiya da zaman lafiya Allah ubangiji ya bashi ikon mana aiki a Najeriya. To madala kuma inda muka ja aya kenan a yau sabiri da gudun lokaci gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe biyar saura minti goma na yamma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. jama'a muna fatan mun samu ku lafiya a wannan rana ta litinin kuma a wannan sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai share fage a najeriya da labari mai daɗi na jin cewa super eagles na najeriya din za su je gasar cin kofin zakarunka na afirka na shekarar 2018 da za a yi a kasar kenya bayan da suka samu nasarar gwabje jamhuriyar benin da ci biyu da babu ko ɗaya a gwabza da suka yi a babban filin wasa na sani abacha da ke kano shekarun jiya asabar wannan nasarar tana nufin najeriya ta samu wucewa kenan da yawan gololi saboda yanzu an tara dukkan gololin da suka ci a wasanni biyu da suka yi najeriya tana da ci biyu da ɗaya kenan da yake yan benin sun shata da ci ɗaya da babu a wasan da suka yi a kotunu a makon da ya gabata rabiu ali da kingsley edo su ne suka yi wa najeriya wannan cin a can kano wannan nasarar ta ranar asabar tana nufin kenan wannan shine karo na uku da najeriya za ta je wannan wasa na cin kofin zakaran afirka domin ta je wanda aka yi a shekarun 2014 da na 2016 a kasashen afirka ta kudu da kuma rwanda sai dai makwabcin najeriya din ghana ita bata samu wannan sa'a din ba na shiga cikin wannan gasa din domin ta sha kashi a hannun burkina faso da ci biyu da daya a ranar ajiya lahadi kenan a wasan su na farko an tashi ba bin da ne da ci biyu da biyu a wasan da suka yi to sai gashi a jiya kuma a gaban gida a birnin kumasi a babban filin wasa na baba yara da ke can birnin kumasi din yan gane suka ji wannan kunya din nan to yanzu saboda haka burkina faso za ta haɗe da najeriya da sauran ƙasashe goma sha hudu da za su halarci wannan gasar na cin kofin zakaru a can ƙasar kenya wanda za a yi daga 12 ga watan janairu zuwa 4 ga watan fabrairu na shekara mai zuwa. kamfanin dillancin labaru na shinwa ya ba da rahoton cewa najeriya ta nada christopher danjuma ya zama sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta mata 'yan kasa ga shekaru ashirin na najeriya wato falconet shi danjuma zai samu taimakon wememu matthew da kuma mansur abdullahi a matsayin mataimakan koci yayin da abdullatif yusuf kuma zai zama mai horar da masu tsaron gida a ranar laraba mai zuwa dinnan ta jibi ake sa ran cewa su wannan kotuna din za su haɗa hancin 'yan wasan domin su zaɓi wanda za su yi wa najeriya wakilci a gasar cin kofin mata na 'yan ƙasa ga shekaru ashirin na duniya da za a yi a tanzania cikin wata mai fitan allah ya kai mu najeriya dai ta ya shiga wannan wasa na cin kofin mata na 'yan kasa ga shekaru 20 tan daga lokacin da aka fara yin sa shekaru 15 da suka wuce ba wanda aka yi ba da najeriya cikin ba sai dai har yanzu allah bai ba da damar najeriya ta dawo da kofin gida din ba bari mu karkare a kasar kamaru inda shirin da hukumar kwallon kafa ta afirka to kaf ta yi na ta tura jami'ai su je su binciki shirin kamaru na daukar ɗawainiyar wasan cin kofin kalubalen ka na nations cup na shekarar 2019 aka ce an dakatar da shi wato an ɗage wannan ziyarar da su wakilan kaf din za su kai kuma ba a ba da dalilin ɗagewa din ba da da a jiya lahadi ya kamata a ce sun je sun kai wannan ziyara din kuma kamar da muka ce dai yanzu babu wani dalili da aka ba daman dai shi shugaban hukumar kaf din ahmad ahmad ya ce ana so a je a tabbatar da cewa kamar ta shirya wannan wasan domin ya sha bamban da wanda aka saba yi a can baya da yake yanzu kungiyoyin ko kuma kasashe hudu ne za su halarce shi mamakon 16 da aka saba jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan na sashen hausa murar amurka mun bar ku lafiya Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a lokacin ziyarar da ya yi kwanan nan zuwa kasashen colombia da argentina da chile da kuma panama mataimakin shugaban amurka mike pence ya roƙi gwamnatocin yankin da su ɗauki ƙwaƙƙwaran matakin da zai taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin da jama'ar venezuela ke fuskanta mike pence ya ce muna ganin abin tausayi na zalunci da ke faruwa a ƙasar venezuela al'ummar venezuela na fuskantar tsananin talauci da kuma mummunan ƙarancin abinci da magunguna An tilastawa al'ummar Venezuela da a da suke da 'yancin kansu fuskantar wannan kadarar sanadiyar zaluncin gwamnatin Maduro a cewar Mr. Pence. Babu al'umma mai 'yancin kanta da ta taɓa samun ci gaba da za ta so ta samu kanta cikin talauci. Babu 'yantattar al'ummar da ta taɓa zaɓar ta mai da ƙasar da a da ita ce mafi arziki a nahiyar Amurka ta kudu kuma ya kamata a ce ita ce har yanzu ta komawa da tafi talauci mai cike da matsalar cin hanci da rashawa kuma a nahiyar. Gwamnatin Maduro ta muzanta zababbun 'yan majalisar tarayyar ƙasar, ta murkushe 'yancin 'yan jarida da na jama'arta, ta kuma kulla 'yan adawa siyasa fiye da 670 a gidan kurkuku. Mutane fiye da 130 sun rasa rayukansu sakamakon gwagwarmayar neman 'yancin dimokuraɗiyya. Amurka da Colombia da kuma 'yantattun ƙasashen yankin Latin na Amurka ba za su yi shiru ba. Yayin da a hankali gwamnatin Venezuela ke komawa ga mulkin kama karya a cewar Mr. Pence. Za mu ci gaba da haɗa hannu da ƙasashen da ke yankin har sai an wa jama'ar Venezuela tsarin dimokuraɗiyya. Don tabbatar da an takawa Venezuela birki, ƙasashe sha biyu a faɗin yankin sun fidda sanarwar yarjejeniyar da ake kira Lima a takaice. sun fito gaba gadi kuma sun faɗi gaskiya cewa ƙasar venezuela yanzu ba ta bin tsarin dimokuraɗiyya gwamnatin maduro ta aikata laifuffukan take haƙoƙin bil'adama a dabarance ita ce kuma ke da alhakin toshe hanyar kai abinci da magunguna a ƙasar da ke da matuƙar buƙata. amurka ta sha sanya wa jami'an gwamnatin venezuela takunkumi ciki har da maduro kuma amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai har sai gwamnatin madura ta koma bin tsarin demokuraɗiyya ta gudanar da sahihan zaɓuka ta kuma saki duk 'yan siyasar da ta kulle tare da kawo ƙarshen danniya da take wa jama'ar ƙasar tare da ƙasashe ƙawayen amurka da ke yankin latin shugaba donald trump ya ce za mu iya neman mafita cikin lumana a rikicin da 'yan venezuela ke fuskanta saboda haka Amurka za ta ci gaba da amfani da ƙarfin ikonta na tattalin arziki da diflomasiyya har sai Venezuela ta koma ban tsarin dimokuraɗiyya. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaida Maryam Dauda kafin mu karkare ga tushen muhimman kanin labarai. karshen ta dai 'yan sandan spain sun harbe mutumin da ake zaton shine direban motar nan da aka yi amfani da ita wajen kai hari a ranar alhamis da ya hallaka mutane a birnin barcelona hallahira a karshen tsananin farautar 'yan sanda sun kashe yunis abu yakub a wata gama da shi a yau litani a wani ƙauye da ya shahara wurin noma mai tazaran kilomita 45 daga yammacin barcelona hukumomi sun ce sun harbe shi ne yayin da yake kokarin ta da wani abu da ake ganin bab ne a jikinsa bayan amurka ta share shekaru da dama tana yi wa yakin afghanistan kallon bata lokaci ne a yau litinin ne ake sa ran shugaban amurka donald trump zai yi bayani game da dalilan da ya sa amurka za ta ci gaba da kasancewa a kasar ta afghanistan da ke kudancin asiya a jawabin da zai yi da yammacin yau a barikin soja na fort mayor a wajen washington akwai alamar shugaba trump zai sanar da aikewa da ƙarin dubban sojojin amurka zuwa afghanistan a matsayin faɗaɗa yakin To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye a madadin Baba Yakubu Makeri da Sa'ida Hamdan da kuma injiniyan mu Alheri ke muku fata alheri.